This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Sibahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Shugaban Amurka Joe Biden na neman samun nasara cikin sauki a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat na South Carolina. Fafatawar ta jiya Asabar a hukumance ta soma shirin fitar da 'yan takarar jam'iyyarsa kuma lashe zaben fidda gwani zai tabbatar da sabon jadawalin zaɓe. Biden ya matsa kaimi ga samun sauyi don karfafa baƙaƙen fata masu jefa ƙuri'a. waɗanda suka taimaka wajen farfaɗo da yakin neman zaɓensa na shekara ta 2020 shugaban ya sami ta goma shi matuƙa akan ɗan majalisar wakilai na minnesota dean phillips da mawallafiya marin williamson za a gudanar da zaben fidda gwani na republican a ranar 24 ga watan fabrairu 'yan jam'iyyar democrat a new hampshire sun gudanar da zaɓen fidda gwani a ranar 23 ga watan na janairu shari'ar da kan iya haifar da cikas ga yunkurin donald trump na komawa fadar white house na kokarin tura kotun kolin amurka dumu-dumu a cikin ayyukan yakin neman zaben shugaban kasa na shekarar nan ta 2024 alkalan kotun za su saurari muhawara a ranar alhamis a wata shari'a ta jihar colorado game da ko za a iya cire tsohon shugaban kasar daga zaben fidda gwani na jam'iyyar republican a jihar. saboda kokarin da ya yi na sauya sakamakon faduwa zaben da ya yi a shekara ta 2020 ana magana ne kan batun wani tanadi na kundin tsarin mulki da aka amince da shi bayan yakin basasa domin hana tsoffin jami'an da suka yi tawaye daga sake hawan mulki shari'ar ita ce mafificin lamari da zai saka kotun kolin kai tsaye a zaben shugaban kasa tun bayan shari'ar bush da go hukuncin da ya kai ga baiwa george bush na jam'iyyar republican nasara na zaben shekara ta dubu biyu. wata kotu a pakistan ta yanke hukuncin daurin shekaru bakwai ga tsohon prime minister imran khan da matarsa a jiya asabar bayan samun su da laifin keta dokar aure a shekara ta 2018 hukuncin mai tattare da cece kuce gabanin zabukan kasar na ranar alhamis ya kasance hukunci na uku da aka yanke wa khan a wannan makon kuma na hudu tun bayan da aka tsige shi daga kan karagar mulki ta hanyar kada kuri'ar rashin amincewa da shi da 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa suka yi a cikin afrilun shekara ta 2022 alkali ya bayyana hukuncin ne bayan kammala sauraren bahasin karar a cikin wani gidan yari mafi karfin matakan tsaro da ke kusa da islamabad inda kan yake tsare kotun ta kuma ci tarar tsohon shugaban na pakistan mai shekaru 71 da matarsa bushra bibi ta dalar amurka 1,800 su. hukuncin ya bayyana cewa mai shigar da karar ya iya tabbatar da cewa waɗanda ake kara sun yi aure ba bisa ka'ida ba tare da manufar rashin gaskiya an tuhumi bibi da rashin kammala idda kamar yadda addinin musulunci ya tanada bayan ta rabu da mijinta na baya inda kuma ta aure kan a shekara ta 2018 watanni kafin zaɓensa a matsayin prime minister danta da ta haifa a wurin da ta yi na baya ne ya kai kararta a gaban kotu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'ai sun ce mummunar gobarar dajin da ke ci kusa da wani yanki mai yawan jama'a a tsakiyar kasar chile ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha tara tare da lalata gidaje kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya ministar harkokin cikin gida ta chile carolina tuha ta ce a halin yanzu akwai gobarar daji har 92 da ke ci a tsakiya da kuma kudancin kasar inda bisa al'ada yanayin zafi kan yi kamari a makon nan gobarar mafi muni tana aukuwa ne a yankin balfaraiso inda hukumomi suka bukaci mutane da haka da su bar gidajensu ta yadda motocin kashe gobara da motocin ɗaukar marasa lafiya da sauran motocin agajin gaggawa za su iya wucewa cikin sauri daya daga cikin gobarar na barazana ga birnin yawon shakatawa na gabar tekun baina del mar wata karamar roka mai karfin gaske ta kasar china da ke iya daukar nauyi ta isar da tauraron dan adam tara zuwa sararin samaniya a jiya asabar kamar yadda kafar yada labaran kasar china ta ruwaito a wani mataki da ake ɗauka a zaman wata shekara mai cike da hada-hadar kasuwanci ta kasar china an harba rokar j long 3 ko smart dragon 3 daga wani jirgin ruwa da ke shawagi a gabar tekun Yangjiang da ke kudancin lardin Guangdong wanda shine karo na biyu da aka harba rokar cikin watanni biyu kacal. Rokar ta Long 3 da kamfanin kasar China na Rocket Co ya kera. Ta so matashinta na farko a cikin watan Disamban shekara ta 2022. shugaba shi Jinping ya yi kira da a faɗaɗa manyan masana'antu da suka hada da bangaren kasuwanci na sararin samaniya wanda ake ganin yana da muhimmanci wajen kera tauraron dan adam domin sadarwa da kuma hango nesa haka kuma a jiya asabar kamfanin kasar china na gile holding group ya harba tauraron dan adam goma sha daya don ƙara sa na samar da ingantacciyar taswirar zirga-zirgar na'urorin tauraron dan adam. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo social media duniyar matasa Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo. Sunana Lima Abdulra'uf jagorar shirin. Mata da dalla a cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar farfagandar kabilanci yaɗa kalaman kiyayya tsakanin wasu matasan kabilan Najeriya musamman ma a dandalin Twitter ganin yadda wani faifan bidiyo na yadda wasu 'yan Najeriya suka yi tafarta wasu kalamai mara daɗin ji a wajen karawar 'yan wasan kasar da na Ivory Coast a filin wasan kasar Ivory Coast din lamarin da ya ɗara teburin Trent biyu bayan martanin wani matashi dan arewa da ya ce a bisa maganar gaskiya ganin yadda tsokanar da 'yan Najeriya da suka bayyana a fifan bidiyon bai rikide zuwa tarzoma ba shaida ce ga yadda kasar Ivory Coast ke karban baki da mutunci. Yana mai kara da cewa babu wani wuri a duniya da mutum zai gwada irin wannan rashin da'a kuma ya tsira lafiya. Jim kaɗan bayan wannan tsokaci daga bakin matashin arewa ne wasu 'yan kabilar Igbo suka mayar da abin sa tsakanin arewa da kudu inda suke cewa da 'yan kabilar Igbo matashin arewan yake yanzu bari mu sada ku da bakinmu na yau su fara da yi mana shimfiɗa akan yadda matsalar nuna wariyar kabilanci ya samo asali. Sunana Mahmud Tunde Hassan aikin jarida da ke ma karki ji mamaki daga jin sunana Tunde yana ciki so ni ba a haushe ba ne amma na tashi ne a cikin da hausa suke da yawa maganan matasan da kika ɗauko kuɗin da nake so ki sani shine sun tashi ne kusan daɗin Najeriya ba kusan san abin da tushen Najeriya ba sun tashi ne a cikin kunci domin wannan matasan da kike maganan nan maybe shekaru goma sha biyar zuwa kaman arba'in to duk wannan lokutan nan zuwa yau najeriya na cikin kunci so ba san komai ba banda wannan kuncin so haushin wannan halin da suka samu kansu da kuma yadda iyayen suka raine su da kuma babban maganan shine yadda yin siyasa suka mai da najeriya duk maganan da suke yi shine akan wariya akan addini akan kai dan kudu ne ko kuwa dan arewa ne ko dan yamma ne haka da ko a an zo maganan zaɓe akan wannan maganan ake so wannan matashin nan ba su bambancin wai wariyan nan ba abun alheri ba ne ba akwai lokacin da najeriya tana cikin haɗin kai arewa na yin nata kudu na yin nata yamma na yin nata amma kowa ana yi kaman competition ne yanda za a ci gaba a wani bangare kuma sunana bashir ahmad mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa muhammadu buhari akan sabbin kafafen yaɗa labarai tukwarai wannan makala abu ne da aka daɗe ana tattauna shi kuma a kullum zan iya cewa ana tattauna sa musamman a sabbin kafafen sadarwa na zamani da muke da su a halin yanzu idan muka kalla abin muka yi zurfin tunani za mu iya cewa najeriya dai guda ɗaya ce a zahiranci amma kuma muka yi zurfin tunani za mu gane cewa najeriya a rarraba take zai yi wahala ki ga an kawo wani makala da za ta samu goyon bayan bahaushe bayerabe da ibo a lokaci ɗaya watakila za a iya samun manyan kabilun guda biyu su goya baya ko kuma ɗaya daga daga ciki against guda daya biyu su goyi baya daya kuma baya goyon baya to kullum haka ake fama. bari mu koma ji ta bakin masani a sha'anin yada labarai yayi mana karin bayani akan inda matsalar take ta fuskar ɗaukan darasi daga tarihi. sunana ahmad sajo ne kwamishina ne na yada labarai na jihar adamawa a baya can kuma yanzu ina nan zama a abuja ina ayyuka na harka da ta shafi watsa labaru da kuma al'amuran yau da kullum to alal hakika wannan abin da kike faɗi ba wai wani abu ba ne da yake abin mamaki hausawa sukan ce ba a shuka duma a girbe kabewa mu a mu ta najeriya mun yi kuskure matuƙa da muka daina koya ma 'ya'yanmu tarihin ƙasar nan idan da eh, matasan nan sun san tarihin ƙasar nan namu da abubuwa da suka faru a baya da illan irin wannan abubuwa da ƙiyayya da zaman doya da manja tsakanin kabilunmu ya ja dawo musamman kabilar Ibo da kuma al'umman Arewa. Da matasan nan sun sani wallahi da za su yi wa kansu kiyamun laili. In kin lura za ki ga cewa mafi yawan lokuta akwai haɗin kai kyakkyawa a tsakanin shugabanni a sama amma a tsakanin talakawa ne ake wannan kace ce da kuma dambaruwa. Talakawan kuma ba wai talaka wanda bai da komai ba hatta mu da ya kamata a ce mu mun yi karatu kuma muna da ɗan galihu zama lafiya ya mana wuya saboda mu har kullum suna mana irin huduba ce ta cewa mu rarraba kawunan mu saboda ai wane na cutan wane wane na cutan wane yawanci idan kika bi diddigin dambaruwar ba ta da alfalu. Madalla yanzu ina mafita malamai. Ni ana ganin mafita shine a ce na farko wayannan matasan nan su san wai tun da ake maganin wariyan nan ba samu wani ci gaba ba su din ma su samu wani canjin rayuwansu ba. Minin ya kamata su come to some kind of understanding wai wannan sannan baya taimakon su baya taimakon kasa wato ana bukatan faɗakarwa da kuma ilimi na biyu yan siyasan da wanda muke ganin su kamar wai su ne shugabanni ya kamata su canza yanda suke kalamu yadda suke su. yanda suke nuna wariya so da matashin nan za su samu abun da za su yi koyi da shi amma a cikin yanda ake ba su da abun koyi in ban da wariya da bambance-bambance da kiyayen juna ni a gani na abin da za ce wai matasan nan su tashi kai da kansu su canza wannan ba so the big question is wannan shugabanni a shirye suke to yanzu gare ka bashir a tunani na irin abin da zai kawo karshen wannan abun sai mun koma mun kalli menene asalin mu mun karanta tarihin mu mun gane cewa tsakanin arewa da kudu tsakanin bahaushe da ibo da bayerbe da sauran kabilu kowa ya ba da gudunmawa wurin kafa wannan kasa da muke cikinta a yanzu najeriya sai mun koma mun yi wannan karatun ko kuma an fito da shi a fili an nuna gudunmuwar da kowa ya bada kafin dukkan kabilun suna ganin girman juna kamar abubuwan da yake faruwa a yanzu za ka ga an yi ba daidai ba amma an aka kawo ni dan kabila ta ne zan rufe idona ne na ga ciwon a daidai so abin yana matukar da tasiri yanzu musamman a zukatan matasa da suke tasowa a yanzu wanda kuma ya kamata a duba wannan lamari musamman matasan nan su ne shugabannin da za su zo nan gaba su rike kasar nan in da irin wannan wannan tunanin mutum zai zo ya zama shugaban kasa so kwai da gaske ba zai mulka kasar da adalci ya ce kowane bangare nasa ba ne so abu ne da yake da matukar muhimmanci manya-manya wanda suke da karfin fada a ji musamman a su kafafen yada labaran su kara fitowa su bayyana tarihin najeriya watakila wannan ne zai iya zama mana mafita malam bashir ko kana da karin bayani akan mafitan wasu suna ganin cewa mu najeriya nan tamu ce mu kowa ba da gudunmuwa wasu suna ganin cewa a'a da ba don su babu najeriya to a haka najeriya take a yanzu musamman kuma shugabanni sun yi shiru suna ganin abin sun bashi watakila suna iya cewa saboda hakan yana da tasiri a siyasance domin ni dan kabila kaza ne na fito yan kabila ta ko na cancanta ko ban cancanta ba za su goya min baya so wannan abin ya kamata mu kau da kai mu manta da siyasa mu kalli najeriya nan cewa ita ce kasar mu dukkan mu ba wanda yake da wata kasan wanda zai iya kiransa ciwon kasar kasarsa ci ba najeriya ba so abu ne da ya kamata ba iya magana ta yau ba kuma da ya kamata a kalle shi da idan basira watakila a fara shirya wasu saminoni da wasu mukala da rubuce-rubuce in Allah ya saka aka karba hakan nan gaba wasu masu tasowa ba za su taso su ga irin wannan zaman doya da manja da muke a tsakanin mu ba. Bari mu sake komawa kan Alhaji Ahmad Sajo akan mafita. Lallai akwai wannan dambaruwa kuma akwai kuma rashin jituwa akwai tunanin cewa wani na cutan wani amma ni na hakikance har ga Allah babu cuta da ake ake mana face cuta da masu hali da masu shugabanci suke matalakawan Najeriya. To da za a iya fahimtar da matasan nan suna faɗa ne akan abin da zancen bangaranci da zancen kabilanci da zancen addini ba shi da alfalu babu ta inda ma yake taimakawa ƙasar nan wajen haɗa kanmu sai dai rarraba kawunan mu Amma da ya kyautu a yi amfani da kafofin nan na yaɗa zumunta a yi ƙoƙari a fahimtar da al'amura cewa irin wannan ƙiyayya a baya ya jawo mana illa wanda yake da aka yi yakin basasa babu bangare da bai sha wahala ba to idan aka yadda aka sake jefa ma cikin irin wannan hali su matasan su za su wahala akwai faɗi da ake yi wai idan aka yi yaƙi dattabai ne za su yi musu tsakaninsu su kawo sanadi a yaƙi amma matasa ke mutuwa idan aka yi yaƙi to matasan nan su sani fa idan ba abin ya zama na tashin hankali ne babu matashin da zai tsira ko na bangaren kudu ko na bangaren arewa madalla rahoton bincike daga mujallar research ke Gates ya yi nuni da cewa rashin yardar da juna tsakanin manyan kabilun Najeriya baya rasa nasaba da wawura dukiyar al'umma akai-akai da wasu masu rike da madafun iko ke yi da rashin gudanar da mulki yadda ya kamata da kuma bakar siyasa. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. To madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, a satin da ya gabata mun koro jawabi akan cutar hepatitis da ke shafar hanta, inda likita ya cikakken bayani game da cutar da kuma irin nau'ikan cutar har ma da abubuwan da ke haddasa cutar, sai kuma kash lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To kamar yadda muka yi alkawari a wancan satin, a wannan makon za mu ci gaba da yin bayani ne kan alamomin cutar tare da Dr. Muslim Bello Katagum likita gare ka. Alamomin cutan hepatitis ya rabu kashi uku. Na farko dai muna da su akan faces daya biyu uku. Muna da prodromal face, muna da ecteric face, ko muna da recovery face. Shi prodromal face shine wanda ake samun su cikin kwanaki kaɗan musamman ma kwana bakwai yayi kasa wanda shi bayi da wani babban alama da zaka ce eh wane ko wance tana da hepatitis tana zuwa da alamomi ne irin na yau da kullum kamar na malaria, typhoid, zazzabi tare da sauran sukan zo da kamar zazzabi, dan ciwon ciki al misali dan jiri mutum ya ji kamar amai wani ma ya amai dan ciwon kai dan kasala dan ciwon ah, gaɓoɓi tare da sauran saka-soka wanda bai tsananta a bincike ba ko kuma ba tsananta a tambayoyin da ya kamata wani abu shi clacking to ba za a taba sanin hepatitis ba ne wani sai maka maka maganin malaria ko na typhoid ko na ulcer ko na kaza ko na kaza ba tare da an riga da an san ashe hepatitis kake ko kuma kike dauke da shi ba sai sa yana da kyau likitoci yayin da aka samu marar lafiya zo da irin wa'annan ba a ta yin gwaje-gwajen ba ba tambayoyin tare da tsanantawa a bincike da tare da shi shi kuma patient din ko shi mara lafiyan da ya zo ba da shi shine ke taimaka mana gurin yaƙi ga irin wa'innan cututtuka na hepatitis tare da sauransu ecteric phase shine wanda yake zuwa da alama daga watan ecteric wato sai mutum ya fara samun kalan jikin shi ruwan sassa ya fara canzawa musamman a zo a ce ido sai ga ya fara yin yalo tafin hannu ya fara yin yalo tafin kafa ya fara yin yalo wani in har ya muni ma har fatan jikin shi daga nesa kana gani kaga ya yalo sosai haka kana ganin shi ya bambanta da sauran mutane mutane bayan wannan suka samu ana samun kumburi na ciki ciwon ciki ya kara yin tsanani mutum ya ji baya jin ko sha'awan cin abinci ko kuma yana fara cin abinci loma ɗaya biyu uku ya ji duk abincin ya riga da ya ishe shi tare da fitsari ya kasance ya yalo yalo din ma very very dark saboda wani abu shi conjugated slash unconjugated bilirubin tare wani abu shi urobilinogen wanda suke fita ta koda wanda mutum ya fitsarinsu su a madadin ya kasance cewa sun tsaya ta gurin hantar da sauran su su ƙara yin yawa tare da waɗansu sinadarai wani na shi alanin da kuma aspartate aminotransferosis wanda shine ALT da kuma AST abin da yasa an wannan bayanin kuma ba dan komai bane dan a gane cewa yayin za ka je pharmacy ko kuma ka je wani local gurin da kana neman ansa ba za ka samu ba sai sa zuwa asibiti ne yake ba mu dama sai mu san cewa okay to menene condition din wani irin hepatitis ne kuma ya za a yi mu shawo kan shi na ukun kuma sune recovery phase wanda shine a gaba a gaba bayan kamar wa'ansu dan wata ɗaya biyu sai duk wani alamun da na faɗa din nan sai su sai disappearing ciwon ciki yakan zo ya bari a a idon mutum da kuma tafin hannun shi yake yin yellow duk sai zo ya bari ga baki daya ciwon jikin ji kamar aman tare da sauransu amma kuma ba shi yake nufin cewa wannan cutar hanta na hepatitis din ya tafi ba a'a akwai recovery phase ne wanda su immunoglobulin tare da wasu antigen da antibodies suna aiki a wannan gurin wannan kuma shi bayani ne wanda in aka ce za a fara shiga zai dan iya rudar da mutane shin cutar hepatitis tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana to daga irin hepatitis din ne saboda akwai waɗanda su cikin kwanaki kaɗan ne suke iya bayyana musamman hepatitis A da E sun kwanaki kaɗan ne su kuma B da C akan ɗauko ɗan sati ɗaya sati biyu kuma a ɗan haka da kaɗan amma kuma yanzu a ce D shi kan baya taɓa nunawa ma har sai mutum yana da hepatitis B so ba wanda zai zo ya ce ga specific standard lokacin da ya ɗauku ya kamu da shi ga lokacin da ya fara sai dai ana sa rai yakan ɗauki kwanaki kafin har ya shiga jikin mutum ya shiga hantan har ya fara nuna irin wa'annan alamomin wanda in aka jajinin mutum har za a gani a jiki amma dan san alal misali ya je ya sadu da mace ko kuma macen da sadu namijin da yake da shi jiya ko shekaran jiya a ce yau ita ma ta dauka a wannan ba gaskiya ba ne. To likita wani nau'in hepatitis ne ya fi tsanani? Duk naue nauin hepatitis suna da tsanani matuka amma wanda ya fi muni a cikin su sune wanda suke causing more serious complication. Menene complications din wannan hepatitis din nan muna da acute liver failure wanda duka suna iya jawa acute liver failure wanda in ba yi komai a kai ba akan yi leading to chronic liver disease wani abu shi PLD wanda amma yawanci hepatitis B tare da C sun fi causing wannan to sisa zan iya cewa hepatitis B da C suna da muni sosai a jikin dan adam. However hepatitis E yayin da ya kasance mace tana da ciki tana da shi to shi ma yana iya causing wa'innan acute liver failure da na faɗa wani abu shi fulminant hepatitis. Sai kuma na gaba bayan wannan illoli ko complication na shi acute liver failure da chronic liver disease mukan samu na abu shi post necrotic cirrhosis wanda yayin da hantar mutum ta fara kumbura aikin da na faɗa take yin nan ta zo ta fara bari ka ga wani abu kaman kuraje ya fito sai ya kasance cewa mutum kuma ya fara samun wani abu shi hepatocellular carcinoma wanda shine one of the most commonest complication wanda shine yawanci in ya mutum ya aku da shi to ba a cika samun magani ba wanda kuma in typical word wanda zan faɗa na Hausa shine kansa na hanta wato hepatocellular carcinoma kansa na hanta wanda ya muni sosai wanda babu wani standard magani maganin da aka ce shine wato ainihin liver transplant wanda a cire hantar mutum sai a mayar masa wani amma wannan kan ba a yin shi a ko ina kusa da Najeriya kuma ko an yawanci ba a cika samun nasara a kai ba. To likita shin suwaye ne masu kafi kamuwa da cutar hepatitis manya ne yara ne tsofi ne ko kuma matasa? To daga bayanan da na yi za a iya gane cewa kowa zai iya kamuwa da cutar hepatitis amma ga musamman A and E shi hepatitis A tare da hepatitis A e din nan wanda suke tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari za su fi kamuwa da shi ko wanda yake cin abinci musamman alal misali daga wannan hanyar wani gari zuwa wani gari ko shan ruwa anyhow ko kuma mutum ya fita ya ci abinci a duk inda yake so a duk sanda yake so ba tare da yayi la'akari da tsaftan ba kuma an fi samun hepatitis B ne da C ga wanda suke saduwa da juna musamman mace wanda take so suna saduwa da ita ko kuma namijin da yake kwanciya da mata da yawa in yana dauke da wannan cutar to duk zai je watsa musu so kenan wanda they are sexually active akan dauke da su na gaba sukan dauke da wannan cutar na gaba kuma shine wanda ya kasance yana ba da jini ko kuma wanda yake karfan jini ba tare da an screening ba wannan kuma ya fi aukuwa ne a inda babu kwararrun ma'aikata sai kasance cewa mutum ana buƙatar jini leda uku leda hudu don a cece rayuwar shi amma ba a san cewa ɗaya daga cikin wanda suka ba da wannan jinin ba yana ɗauke da wannan sinadari na cutar so in ya kasance cewa an zo an maka masa to ba fa abu mamaki bane ya yi saurin ɗaukan na hepatitis din sai kuma in aka yi batun autoimmune hepatitis ba wanda isa ya ce to ga shekarun da mutum yake aukuwa da shi ko ke ɗauka da shi sai kuma na gaban su wanda uwa uba yana da matukar amfani shine wanda suke yawan shan giya shi ma yana ainihin ainihin jawa wannan cuta na hepatitis ba ma zallan cutar hepatitis ba har da other cututtuka wanda shi ma topic ne wani tsono wani abu shi alcoholic liver disease so yayin da kasance baka cikin layukan wa'annan mutanen da na lissafo da yadda Allah subhanahu wataala zai wahala mutum ya dauki wannan cuta na hepatitis amma in kasance mutum yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan ah, group of mutanen da na lissafa matafiya ne masu cin abinci a waje ne ne wanda ya kasance cewa baya da tsafta ko wanda suke sayan abinci akan hanya wanda baya shan ruwa mai tsafta wanda ya kasance yana saduwa da mata da yawa ko mace da take saduwa da maza da yawa ko wani kamancin haka na kara jini tare da wanda suke shashaye suke ba da sirinji wa juna suna allura don su ji daɗin jikinsu wanda kuma ba wai jin daɗi ba ne cutar da jikinsu suke yi to dukkansu za su iya ɗaukan wannan cuta na hepatitis din. To likita ya za a kwatanta tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba. Tsananin cutan yayin da ba a ɗauki matakin da ya dace ba yakan zo da tsanani masu yawa wanda mun riga da mun faɗe su a baya kamar acute liver failure wanda akan same shi cikin ɗan watanni kaɗan wato yayin da hantan mutum zai kasance ya bar yin aikin da ya kamata ko kuma chronic liver disease wanda shi kuma ya fara yin muni wanda ya fara cutar da hantan ya fara kumburi shi wannan hantan ya fara taɓa hadda sai fama wani abu shi hepatosplenomegaly tare da kuma wasu abubuwa da dama kuma akan samu fulminant hepatitis akan samu shi post necrotic cirrhosis kuma uwa ba kan samu kansa na hanta wanda da moment ya kai wannan kuma to shi baya da wani standard magani yaya za a kwatanta yawan masu fama da cutar musamman ma a nan Najeriya ba mu san mu ce ga asalin yawan masu kama da cutar hepatitis ba saboda matsalar da ake samu bamu da wani standard statistics da ake yi na wanda suke da hepatitis wanda zaka ce a eh, garanti ga yawan su saboda automatically akwai wanda suna da shi ba su ma sani ba akwai wanda sun mutu a da shi ba su ma san shi bane akwai wanda sukan je da wato wato ainihin cutan ba a tabbatar da wani iri ba ne da har za a zo a ce ok to masu hepatitis A su ne mutum dubu kaza masu hepatitis B su ne mutum dubu kaza sai dai kawai a dan nawa sanin in dai har za a ce maka za ka ga marasa lafiya guda ɗari a asibiti a kullum irin inda nake aiki ba abun mamaki ba ka ga mutum kama a ce uku zuwa biyar suna da wannan cuta na hepatitis din amma wanda suke zuwa kuma da complication ba abun mamaki ba ka ga mutum ɗaya ko mutum biyu a cikinsu amma kamar yadda na faɗa za ta yi wa mutum yana da shi hepatitis A ko E har ya zo warke bai ma san yayi ga baki ɗaya ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. To madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. A takaice sunana Reverend Lucas Shehu ni ne shugaban ah, fastoci 'yan ƙasa da kuma kristoci na arewa wato abinda nake so ne kira ga 'yan najeriya gaba ɗaya musamman a arewacin najeriya shine a matsayina na fasto muna kira ga kowane mazaunin arewa da kowane ɗan najeriya mu yada zaman lafiya domin kuma mu yada zaman lafiya da ci gaban najeriya mu san cewa ba mu da wata ƙasa sai najeriya a zamana na limamin addini wato don jadada zaman lafiya shi ya sa kungiyar nan namu ta kristocin arewa da fastocin yan kasa muka yi zama ranar goma sha shida na wannan wata na januwari a jama'atin nasirin islam secretariat na nan masallacin juma'a jos wanda shi mai mataba sarkin wase da wa sheik da mata musulmai da kuma maza da matasa musulmai a bangaren namu da fastoci da maza da mata kristoci muka zauna muka tattauna domin jadada zaman alheri da zaman yadda da ganawa tsakanin kristoci da musulmai na arewa to kaga tun da wannan tafiya ya fara a jihar plateau muna fata muna roƙon allah zai bamu ikon cikawa cewa wannan zama za a yi irinsa a kasashen nan na arewa gaba ɗaya sannan kuma insha Allah muna roƙo muna kira ga masu shugabannin addinai na krista da na musulmai da kuma gwamnoni da 'yan siyasa gaba ɗaya a marawa tafiyan shugaban ƙasa tinubu baya domin a jadada zaman lafiya da kawo tsaro ga bangaren nan na arewa har ma najeriya gaba ɗaya allah ba da sa allah sa mana albarka mun gode. To madalla nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa shirin ciki har da furduza da injiniya. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke sallama da ku. Mu lafiya.